Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Oh. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zan ta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun santa da Abdullahi Salo Katsina wanda ya kawo mana batutuwa da suka faru a rana mai kamar irin ta yau a cikin tarihi. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau wanda ya tuka muku mutuwa da suka faru a faɗin duniya daga ƙarshe mu cika shirin na mu shirin na muryoyin masu saurare inda ku gabatar mana da bayanai ko kuma kai kuma da wasiƙu da ƙwarfe-ƙwarfen ku game da irin yadda kuke jin shirye-shiryen da muke gabatar muku wanda daga shine zamu kawo ƙarshen dukkan shirin zamu iya gabatar muku a shirin naman daren yau Juma'atu Hajji Babbar Rana yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta soki kasashe masu ƙarfi na bawa Isra'ila dama ta musamman wajen kai hare-hare kan wasu ƙasashe. Ƙungiyar NLC a Najeriya ta shirya zanga-zanga kan matsalar rashin tsaro a faɗin ƙasar. Birtaniya ta yi barazanar yanke gudunmuwan take bawa kotun duniya saboda ba san macin kama na Tanyahu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta soke kasashe ko kuma ta soki kasashe masu ƙarfi na bawa Isra'ila dama ta musamman wajen kai hare-hare kan wasu kasashe. shugaban ƙasar iran masu pezeshkian a wajen taron zaman lafiya na turkmenistan ya bayyana cewa siyasar kasashe masu karfin fada a ji a yammacin asiya ne suka ba wa isra'ila ta dama ta musamman ta kai hare-hare gaba gadi da hakan ya bata damar kai hari na soji kan kasashen yankin ciki har da kasar iran ba ta da fuskantar wata rabtarwa ba har ila yau shugaban pezeshkian da yake bayani a wajen taron zaman lafiya a garin ashgabat na kasar turkmenistan ya ƙara da cewa har da isa kai kaiwa iran ko kuma ta kaiwa iran a watan yunin da ya gabata ya ta kai ga da ya kai ga shahadar mutane da dama da ba su san hawa balle sauka ya samu kyawar tarba ya ma samu kyawar tarba ne maimakon yin Allah wadai. Ya ce babu wani mataki na rartarwa da aka ɗauka ga waɗanda ko kuma wadda ta kai harin ta ma samu cikakkiyar goyon bayan siyasa da soji ne da ƙasashe masu ikirarin kare haƙƙin bil'adama da kuma samar da zaman lafiya masu aka ci gaba da ba da irin wannan dama ta musamman to babu wanda zai iya magana kan zaman lafiya ko kuma wani umarni na ƙasa da ƙasa. Daga ƙarshe shugaban Pezeshkian ya gode wa Turkmenistan ta ɗauki nauyin shirya wannan taro wanda ya zo daidai da cika shekaru talatin da amincewa zaman yar wato da amincewa zaman yar ba ruwanmu a wannan ƙasa. Kana kuma ya yi kiran cewa suna goyon bayan duk wani shiri na karfafa tunani kan zaman lafiya da tsaro da ci gaban ɗan adam da na ɗabi'a. Ƙungiyar NLC a Najeriya ta shirya zanga-zanga kan matsalar rashin tsaro a faɗin ƙasar. Ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC a Najeriya ta bayyana cewa za ta gudanar da zanga-zanga a baki a wato za ta gudanar zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya a ranar 17 ga watan Disamban da muke ciki na shekara ta 2025. domin tunawa ko kuma nuna damuwarta kan dabarbarewar tsaro a ƙasar. Wannan sanarwar ta fito ne daga bakin ko kuma daga sakon da NSC ta aika wa dukkanin majalisun jihohi a ranar 10 ga watan Disamba bayan taron NEC da ta gudanar a ranar hudu ga wata. Ƙungiyar ta nuna damuwarta kan wato ƙararruwar hare-hare na 'yan bindiga da satar mutane da ke ciwo da addabar al'umma. NLC ta mayar da hankali musamman kan sace ɗalibai mata a wata makaranta ta kwana da ke jihar Kebbi a ranar 17 ga watan Nuwamba, in ta bayyana mamakin cewa an janye jami'an tsaro daga makarantar kafin harin. Ta ce, wannan lamari ne mummuna kuma abin takaici da ya kamata a bincike shi sosai tare da gurfana da duk masu hannu a ciki. Ƙungiyar ta zargi gwamnati da kasa ɗaukar matakin da suka dace wajen kare rayukan ɗalibai a makarantu. nlc ta ce dole ne gwamnati ta ɗauki mataki cikin gaggawa ta kammala bincike game da janye jami'an tsaro daga makarantar da aka yi wanda aka kai hari a makarantar tare da rabtar da masu laifi a cewarta rashin tsaro da ke fuskanta ya zama barazana ga rayuwa da ilimi da ci gaban ƙasa kasar Birtaniya ta yi barazanar yanke gudunmuwar take ba wa kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi saboda ba da sammacin kama na Netanyahu. Babban mai shigar da ƙara a kotun duniya mai hukunta manyan laifuka wato Karim Khan ya faɗi cewa gwamnatin Birtaniya ta yi barazanar yanke tallafin take ba wa kotu na duniya da kuma ficewa daga matsayin da take yi ko kuma take da shi taimakawa wajen samun tallafi idan kotun ta ci gaba da tafiya da samwacin da ta fitar na kayan firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Khan ya yi watsi da ikirarin da aka yi masa na wato na jirkinta, ya ce babu wasu alamu da ke nuna cewa Isra'ila za ta bawa kotun ICC haɗin kai ko kuma canza halayyata a yankin Gaza. Bayan da Tel Aviv ta fara wato musanta kisan kare dangi da ta yi a yankin Gaza a tsawon ko kuma a watan oktoban shekara ta biyu da ashirin da uku. Shi dai fayil ɗin da Khan ya shigar ya fahimci cewa shi ne da kansa ya ɗage ko kuma ya dage kan aikiwa da martani mai shafuka ashirin biyu ga bukatar da Isra'ila ta gabatar na yin watsi da sammacin bayan da ya sake duba abin da ya ɗauka a matsayin wani daftari ne da aka yi masa katsalandan har ila yau ya hatattara wato ya kwamitin ƙwararru kan harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa domin tantancewa ko kuma tana ko kuma tana da hurumin yanke hukuncin wanda tana abi ta ce ba ta da shi da kuma abubuwa ko kuma da kuma duba ko shin ya kamata a gurfanar da Netanyahu da Gallant a gaban kuliya manta To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su shiga ba. Shugabannin kasashen Iran da Iraki sun tattauna a wajen taron zaman lafiya a ƙasar Turkmenistan. Rotanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya jaddada game da wato mahimmancin sanya hannun jari da kuma haɗin gwiwa a iyakoki a matsayin abubuwan da ya fi mayar da hankali a lokacin ganawarsa da shugaban ƙasar iraki abdullatif rashid a gefen taron ƙasa da ƙasa na zaman lafiya a ƙasar turkmenistan tehran da bagadaza sun ɗauki haɗin gwiwa a matsayin babban ginshikin zaman lafiya a yankin da kuma kariya daga tsangwama daga ƙasashen ƙetare musamman amurka da isra'ila wanda ke neman raba kan ƙasashen musulmi da kuma kawo cikas ga haɗin gwiwa tattalin arziki da siyasa. a nashi bangaren shugaban kasar iraki ya faɗi cewa iran ita ce makwabciya mafi muhimmanci don haka muna da alaƙar tsaro mai ƙarfi don haka iraki ba taɓa mantawa da irin goyon baya da iran take bata ba gwamnatin sahiyuniya ita ce tushen haifar da rashin tsaro a yankin ba wai a bangaren soja ba kawai har ma a bangaren kawo cikas na tattalin arziki tsakanin ƙasashe makwabta da ƙarshe ya yi kira da ƙara faɗa dangantakar tsaro da tattalin arziki masana'antu domin duk wani nuna ƙiyayya ga iran kamar an nuna ne ga wato ƙasar iraki to da ƙarshe za ku cewa masar ɗinkin duniya za ta yi zama da ɓangaren da ke yaƙi a ƙasar sudan sarjan masar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce za su gana da ɓangaren da ke rikici da juna a ƙasar sudan a birnin janaiba sai dai shugaban bai bayyana ranar da za a yi wannan tattaunawa ba Guterres ya bayyana hakan ne a lokacin zantawarsa da tashar talabijin ɗin al'arabiya da ke Saudiya wadda ta tattauna da shi game da yunkurin da Masar Ɗinkin Duniya ke yi na ganin an sasanta rikicin na Sudan. Sai dai tattaunawar na zuwa ne a lokacin da mayakan RSF ke ci gaba da kwace yankuna a cikin ƙasar tare da kisan fararen hula da dama da kuma tilasta miliyoyin mutane barin matsugunansu ba shiri. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran barkanmu da warhaka da kuma sauran mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar ikwadan musulmin a cikin jerin kungiyoyin yan ta'adda da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. ta'addanci ta ƙasa da ƙasa. Haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto. Wannan mataki na Trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa. A gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da Amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar Ikhwanul Muslimin ta yi a sauran ƙasashen Asiya. An kafa ƙungiyar Ikhwanul Muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar Masar. shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka, umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke kasashen Labanan, Masar da kuma kasar Jordan, wanda alakar Amurka da waɗannan kasashe zai iya yin tasiri sosai daura da kasashe kamar irin su Saudiya, haɗaɗɗiyar dawar Larabawa da su ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, kila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. Ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa ƙila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke ba su To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul Muslimin. Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai iya yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon bayansu kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsan lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta alif ɗaya tara da ɗaya. A kanan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana a matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa daban-daban na duniya da farko dai wani injiniya ɗan ƙasar italiya mai suna makauni shine kirkiro wannan na'ura ta oba-oba wanda a lokacin kuma ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu daga wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni da suke yin amfani da wannan na'ura game da kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan disamban shekara ta uku. kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turan da sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar kenya suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar a karkashin jagoranci na jomo kenyatta shekarar ta 1920 turawa sun tabbatar da shimfiɗa ikon su akan kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmaya ta mutanen kasar an kai ga shiga cikin yakin basasa a kasar shekara ta 1950 sanadiyar haka a fata 'yan asalin ƙasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin kasar ta kenya sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda baƙaƙen fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da karshe dai kenya ta sami cikakken 'yancin kanta a shekara ta 1963 masu ware ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu watan disamban shekara ta 627 miladiya aka gwabza yaƙi na nenawa wannan yakin wani bangare ne na yakin iran da roma wanda aka yi a zamanin mulkin sarakunan sasaniyawa inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar rom ta gabas inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar roma a wancan lokaci a yankin nainawa wanda yake arewacin mosul a kasar iraki a halin yanzu kuma shan wannan kashi ba shine mafarin ƙarshen mulkin sasaniya kawai a kan ƙasar iran ba har ma shine wani sabon tsari wanda aka fara samu a duniya wanda kuma ya sauya tarihi a cikin wannan yaƙi wani ɗan ƙasar armenia a wancan lokaci mai suna rashad razad shine kwamandan sojin iran wanda hekulos kwamandan sojin rom ya kashe a faɗan gaba da gaba da suka yi sannan kuma da rasuwarsa sojin iran sun bar fagen daga suka ja da baya a sakamakon wannan yakin da aka fi sani da yakin nenawa kuma daga wannan lokacin ne rom ta fara tunanin cewa za ta iya yin galaba a kan daular iran masu rari ko kusan cewa shekaru 131 da sa gabata rana irin ta yau mirza habibullah rashi ya an haifi mirza habibullah rashi a shekara ta 1998 a garin almash wanda yake gilan a arewacin kasar iran saboda haka a wajen karatu a bangaren ilmomin addinin musulunci ya samu nasara ta kaiwa matsayin mashahidi yana ɗan shekaru 25 a duniya sannan kuma daga wannan lokaci ya tafi birnin najaf al ashraf na ƙasar iraki domin ƙara faɗaɗa karatunsa a bangarori daban-daban na ilimi inda ya samu damar halartar karatuttuka a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suke birnin daga cikin su kuwa akwai shak muhammad hassan najafi da kuma shak murtaza ansari Bari da suwar al-ansari mirza habibullah rashidi ya kasance daga cikin manyan malamai masu babban tasiri amma bai taba gabatar da kansa a matsayin marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi domin karbar fatoyin addini ba kuma bai taba karbar kudaden shari'a na humusi ba ya bar tarin tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bangare daban-daban na ilmomin addini musamman a bangaren fikihu da usul da ƙarshe kuma mirza habibullah rashidi ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar a duniya a birnin jafal asharaf kuma yanzu haka kabarinsa yana nan cikin birnin najaf wanda yake kudancin kasar iraki sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fata wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu nufi ƙasa amurka ne domin yin dubi a kan yadda katangar kariyar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ita take rushewa sannu a hankali musamman ma dai ta fuska kafafen watsa labaru da kuma fitattun masu bakin fada a wannan fage hadda ma wasu 'yan siyasa da fatan za ku kasance tare da mu da jin yadda shirin zai gudana. a bayan nan saɓani yana ƙara kunno kai a cikin ɓangarori tsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya waɗanda su ne ginshikin da donald trump ya taka ya kai ga zama shugaban ƙasa waɗanda kuma bisa al'ada a amurka su ne masu baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya abinda ya raba kawukan su kuwa shine yadda za a yi mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin gaza da jefan mutanen yankin cikin yunwa. hakanan kuma yadda suke kallon gwamnatin benjamin netanyahu wani saɓani wanda ya kunno kai a cikin amurka shine batun tasirin 'yan sahiyoniya a cikin siyasa wannan ƙasa mutumin nan mai suna jeffrey espen wanda kawalin ƙananan yara maza da mata ne ga manyan masu bakin fada a amurka ta bayyana cewa yaro ne kuma ma'aikacin ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad kamar yadda su kafin watsa labarun amurka suka rika bayanawa ita kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana amfani da shi ne domin bata sunan masu riƙe da mukamai a amurka su yi mata abin da take so an sami muhimman magoya bayan trump da dama kuma har da shi kansa trump ɗin a cikin waɗanda suka fada cikin takwan espen wani abu mai jan hankali a nan shine cewa 'yan jarida da suka bankaɗo alaƙar espen da mossad suna da ƙarfin tasiri a duniyar watsa labaru daga cikinsu misali in aka kalli wajen amurka da akwai george galloway wanda a ranar 14 ga watan bakwai na shekara nan ta 2025 ya wallafa a shafinsa wani bidiyo mai taken espen ɗan leƙen asirin isra'ila ne mutanen da suka kalli wannan bidiyon na galawi sun kai dubu ɗari da saba'in biyu. mutanen da suka fada tarkon na espen kuwa suna da yawa daga cikinsu da akwai waɗanda a yanzu sun girma sun zama manyan mutane irin su ben menash gufri da kuma marubuciyar nan virginia jeffrey hakanan kuma hoffenberg wanda ɗaddaƙen asirin ƙungiyar mossad ne a amurka an kuwa taɓa hukunta shi a kotu da laifin sama da faɗin kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 475 daga wani kamfani na bogi da ya kafa da dubban mutane suka rika zuba hannun jari daga cikin waɗanda suka yi magana akan alaƙa take tsakanin espen da mossad da akwai carson taka wanda mai ra'ayin mazan jiya ne na jama'ar donald trump shigarsa cikin wannan batu kuwa ya haddasa wa 'yan sahiyoniya ciwon kai domin maganarsa bata takaita akan espen ba ya rika suka na tanyahu da kuma kungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya a cikin amurka musamman irin kungiyar nan ta ipac masu bibiyar taka kuwa sun kai miliyan 21 a cikin shafukan youtube da kuma x shi kuwa ba shi da tasha tashi mai zaman kanta a youtube yana dogaro ne da masu biyayyarsa wajen watsa abinda da yake sanyawa a hakikanin gaskiya za a iya cewa a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya toka shine wanda yake tabo magana ta shafi kyawawan halaye da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi kuma yana cikin waɗanda suka fi ƙarfin tasiri a cikin tashoshin da suke magana da harshen turancin ingilishi. shigar toka cikin masu fada da wannan batu na tasirin 'yan sahiyoniya a cikin amurka yana nufin cewa bangon kadar da ta gina na lokaci mai tsawo ya fara tsagewa ga misali yakin da aka bude a kan megan kelly wacce take kare dukkanin laifukan haramtaccen kasar isra'ila da ta tafka a gaza tana da mabiya a shafukanta na sadarwa da sun kai miliyan hudu a youtube da kuma wasu masu bibiyar ta miliyan uku da dubu ɗari bakwai a shafinta na x sai dai kuma wannan matar ita ma an waye gari tana yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila nasiha da cewa yadda take tafiyar da yaƙi zai sa ta yi asarar ra'ayin mutane wannan magana ta faɗa ya sa aka koma kanta ana suka da zagi duk da hidimar da ta yi wa 'yan sahiyoniya da ba su kariya ta fuskar watsa labaru ta kai ga an zargi megan da cewa tana kin jinin yahudawa saboda kawai ta ƙi yin tir da toka da sukar da yake yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila wata mata mai tasiri ita ce majori green da take goyon bayan siyasar donald trump a cikin majalisar dokokin kasar ta congress an zaɓe ta har sau uku a matsayin 'yan majalisa ta kuma kasance a tare da trump a lokacin da suka yi ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekara ta 2020 to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba ta sauya take magana a kan isra'ila musamman dangane da abin da yake faruwa a gaza ta kuma bayyana abin da yake faruwa din da cewa kisan kiyashi ne hakanan kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wani abu ne wanda ta rika su kashe ta yi haka ne kuwa a wani sako ta wallafa a shafinta na x a ranar 29 ga watan 7 na shekarar nan ta 2025 a hakikanin gaskiya ita ce 'yan majalisa ta farko wacce ta baiwa abin da yake faruwa a gaza wannan suna a kan yaƙi da iran kuwa wannan 'yan majalisa ta zargi isra'ila da tsokara da cewa ita ce ta fara yaƙi ta kuma fito fili ta yi kira da amurka ta daina taimakawa isra'ila da kuɗaɗe a wani shiri na podcast da aka watsa a youtube a ranar sha tara ga watan takwas na shekarar nan ta 2025 megan ta yi kaca-kaca da kungiyar matsin lamba mai goyon bayan isra'ila amurka wato ipac adadin waɗanda suka kalli wannan podcast ɗin kuwa sun kai dubu ɗari uku kuma suna ci gaba da karuwa tare da cewa megan tana ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin mai matsakaicin ra'ayi akan sukar siyasar netanyahu ka ya rika yin kira da kwace haƙƙin zama ɗan ƙasar amurka ga duk wani ɗan ƙasar da ya je yaƙi a ƙarƙashin sojojin isra'ila ya kuma furta cewa yana ƙin jinin 'yan sahayoniya domin abin da suke yi shine fada da ci gaba da kuma al'adun ƙasashen turai ya kuma furta cewa kiristoci 'yan sahayoniya abin ƙi ne wannan ne yasa ake kiran shi da cewa yana ƙin jinin Yahuda. to ita kuwa majori green ta buɗe daga ne kai tsaye da donald trump daga baya tun daga lokacin da ta soke shi a wani saƙon da ta wallafa a ranar goma ga watan sha ɗaya na shekarar nan ta 2025 saboda gana wadda ya yi da muhammad julani a fadar white house julani na ƙasar syria kenan ta kiraye shi da mayar da hankali akan matsalolin cikin gidan amurka maimakon irin wannan ganawar da ya trump ya mayar da martani mai tsanani a kanta hata kai a ranar 14 ga watan 11 shekarar nan ta 2025 ya kiraye 'yan republican jam'iyyarsa kenan da kasu sake zaɓarta a jihar ta georgia ya kuma kira ta da sunan wawuya kuma mai cin amana ita kuwa ta sake mayar da martani a kan trump da ta ce yana faɗa da ita ne ba saboda tana suka siyasarsa ta waje ba ko ƙin amincewa da mafi yawancin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican yana faɗa da ita ne saboda ban kaɗo batun espen kuma shi kanshi trump ɗin 'yan mossad ne suke rike da akalasa yana yi musu abin da suke so saboda suna da fayil-fayil ɗinsa na munanan abubuwan da ya aikata. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to gina mana gaisuwa da fatan alkhairi suna na Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alasan tayar da ke can kasar Nijar akwai kuma abokina Rabi'u Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da Magaran akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna kenan kenan akwai kuma falalu a dai. akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamarad ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya kimba jihar ne dukkanin masu sarawa ina maku fatan alkaida Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan maraɗi na da malam samuna haske ali bankula sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar maraɗi da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filin filingi a jamhuriyar niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida aboki na iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda cinwaza da yakuba mai giza Gezawa abokina Ilyas Tuman Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwa da fata alkhairi gare Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai maka kuna yana ganin jere gaba na. Rabi'u Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari da ke birnin Niamey akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin Niamey akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agres yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulmi tsibin wanda cikin ɗaki mai tarin albarka tun da daga ta tahiya Hassan Barka ya kai ga alkasan Babali mai ina gaida kowa da kowa nagode Allah saka da alheri mana tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau juma'a shira da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe-gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Nuhunafuka da karamar hukumar Bako ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari Angon Fatima da ke garin Fataskum da Sani Mai Lange-Lange a wuri da Abba abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu nuhu na bukare karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriya musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka a gadas akwai abokina sunusun adatai akwai Yakubu mai aski ba da raka ba zan manta da isu makeri madatai ba akwai adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma udu mamadu jakori akwai malam musa inda muka zaui ba zan manta da malam muhammadu dan bare bari ba zan da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsangurin akwai mamman shagali nisuwa mamman shagali kara kara garin gosheri akwai kwamra ahmed zabiga kwamra ahmed usbahu guna ba zan da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan da yana eh, baba ya laka garin gosheri akwai yaya tatuwa ne usaini abdullahi da take zigar tarayyar najeriya ba zan manta da kuma lawali luwe daga na garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zan manta da malam abu wanda ke maradi ba zan da kuma daukacin masu kire da sauraro nonon kafa ma darin albarka daga shanika suna na usman nadala oshari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gashe gashe da yan uwa mu da na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Alhaji Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dan Bare Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya dam murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a zandar akwai kabiru sile isuf madatai rabu mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura fanuman cewa da wani fanuman cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni mancewa ba da sauran mambarori ga baki ɗaya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shina lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tari daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amanna arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadas ina fatan kana lahiya lokacin da juma'a eh, lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya da ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya da eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya so sule usman gandar kai ma ina fatan kana lahiya da isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya da muhammadu dan bare gori ina fatan kai ma kana lahiya da kwamiti na masu kira rashin ya mai duka ina fatan duk inda kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina muku fata alheri ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida sanda yaji ina fatan kana lafiya lodu inda kake Allah dai shi tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullun Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai sai anjima Sashen Hausa na gidan radiyon jihohar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samun suke dan mutan limanci baɗin jihohar Nijar. Shirik na karshen mako na gaida 'yan uwa da abokan arziki a madadin kasuwar ka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka. Ina gaida Alhaji Sabiu Kalla Taransa da ke nan birnin Maradi. Alhaji Mama MZ ina maka fata alheri. Domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, Muhammad Dan Bare Bari ina maka fata alheri. Iliya Mai Katiri shayi da wata alheri zuwa gare ka Abdullahi Tela Yaro Mai Gadon Mutunci Wani Yara dan Malam. Ibrahim Shushana garin Kasagi garin Kaya Dan Walo Alheri Allah kai muku dukkan ahalin gidanku alayhi murtala eh, alayhi amman tari ina muku fata da babban ya mai kabiru sule ina muku fata da yari mu ayi eh, sai dan jaje ina muku fata da yari malam kabiru makaranta mal abba ina muku fata da yari murtala mai gini ina muku fata da yari adamu haraka ta sawa dun zuwa da zuwa gare ka kwance mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da abu dan kwamna ina muku fata da yari usman mai dala alheri allah kai maka fara likita mai samu mashi loli na gona mai furaji ta tawaye mai katifa da kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye ina muku fata da yari assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadon kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar maradi ga sata musamman zuwa gari kamala hassan barka a amarin ka nagari iyalin gidan ka baki ɗaya alkasan babu lima an gaida ka aishat kwasayar agada an gaida ki a saman mamman balak an gaida ka agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai mala kabiru wajen makarantar mala birnin marada akwai mala aliban kwal birnin marada akwai hajar bilu mala adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji koro na anguwar zare marada akwai matan gina shi hajiya aisa hajiya amina hajiya la'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan shabaka akwai matan gina shi buzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malayin jihar marada akwai murtala magini da ke dangwami cikin kumundin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga na kwari mai gyara mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, zuwa ga kabir sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin mara ga dan malam jihar maradi malam haka barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhu albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa ga dukkan jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka ibrahim gadon ana dan walau kwankwaron dan madadin ka ina gaishe da malam ibrahim shushan a nan garin kasage ina mishi fata na alkhairi fatan alkhairi zuwa ga malam kabiru sule nan birnin maradi eh ga malam kabiru sule isman nan birnin da magana ina mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga malam samun haske dan mutum limanci a nan unguwar limanci maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman bulas a can garin agadas na mai fata na alkhairi akwai ilyas trizi na fada ra'ayin zuci a garin agadas ina mishi fata na alkhairi akwai muhammad dan bari na gudu kuma zagen daga a nan ya mai Nijiyar fatan alkhairi zuwa gare ka Zakariya Salisu nan gidan rinji alheri Allah ya taimaka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan rinji na mishi fata na alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Barkatu. zai iya cewa sajin da musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama na karshen mako a yau ranar juma'a don gaishe gaishe na sada zumunci yan uwa da mun arziki da farko dai suna na Muhammad Salisu Sani wanda ake kiran shi da Zuma shugaba na masu kira da sarar radio na Afirka Rishin Jihar da Magaram eh, muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da a farko ina da malam bashir layin md fa kwansan trozere ne masu kira sarari na afirka mamman sandau da kabiru sula usman yusufu madasai sanusu madasai sulaiman alhaji bahari yalwa hawala gurgiyar samira nasu malima amatalla mammi inwala eh, ina gaida miji soja mai adai sau siraji letoro malam basiru murtala osisa usman dan fodiyo layin dangana da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaban afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma da magaram mai magana shugaban mu salisu wanda ya kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar nijar a assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurare na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama mana kai da eh, mutane na kasashe daban-daban hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida ka kai kanka da kai da abokai ke gargadar rado iran mai tara albarka allah ya saka muku da alkhairi ya kara wa annabi daraja eh, ina gaida kabiru sule Isma wanda yake a garin da magara ina gaida isuma mai dala biyu shiri wanda yake nan garin da magara akwai isu madatte akwai sanusi madatte akwai tasu unko tudu wanda yake nan garin da magara akwai mamman sani dauda cin waza wanda yake nan garin da magara akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magara akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara akwai mamman dan kwairo lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magara idan ni zo agadas akwai alkasan ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasan ma'azo wanda yake birnin agadas akwai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsohi isa mai albarka ina masu fatan alkhairi to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara biyar da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.